radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 bismillahirrahmanirrahim rahim assalamu alaikum masu sauraro mu da rahaka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na dare kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da afirka a yau muryoyin masu sauraro isoshin rayuwa tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi sali usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 8 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau bayan sabanin da ya tashi a tsakanin ayatollah sayyid hassan mutarris babban malamin addini na kasar iran kuma lokaci guda haɗa majalisar dokokin kasar tsakanin sa da sarki da zafi halawi da karshe da sarki ya tura sojinsa suka kutsa cikin gidan malamin sannan suka yi masa duka mai tsanani wanda ya ja masa raunuka masu tsanani a jikinsa sannan kuma suka kama iyalansa da kuma danginsa da karshe dai sarkin ya ba da umarnin a yi masa ɗaurin talala a garin kasmar wanda yake arewa maso gabacin ƙasar inda daga baya kuma sarkin ya bayar da umarni aka kashe shi ta hanyar shayar da shi guba said hassan mudarris ba kasancewa babban malamin addini a lokaci guda kuma ya kasance a sahun gaba wajen shiga cikin harkokin gudanarwa na siyasa inda ya kasance malami na farko wanda ya jagoranci malamai da masana suka shiga cikin majalisar dokoki tare da yi mata garan bawul ta yadda za ta rika kare hakkokin 'yan ƙasa da kuma kiyaye ka'idoji na musulunci da kuma kalubalantar manufofin turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke iko da ƙasar iran a lokacin ta hanyar sarki sha wanda suka naɗa shi yana yi musu hidima da kuma ba su damar wawura arziki da allah ya huwace wa kasar inda said mudarris ya kawo ma turawa babban cikas akan wannan manufa tasu da ƙarshe masu saurari ko san cewa shekaru goma sha bakwai da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan oktoban shekara ta dubu biyu da biyar aka yi wata girgiza ƙasa mai ƙarfi a yankin kashmir na ƙasar pakistan wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da kuma lalata gidaje masu tarin yawa girgizar kasar dai tana da karfin ma'aunin rica 7.6 sannan ta yi sanadiyar mutuwar mutane 90,000 a yankin na kashmir a inda ta rusa gidajen mutane miliyan 3.100 wannan girgizar kasa da ita ce mafi muni wadda aka taɓa yi a tarihin kasar pakistan masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato biyar da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe sha 12 da minti 20 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma zuwa goma sha ɗaya da agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida dubu goma sha bakwai da da da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Madala masu sauraron yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Bismillahir Rahmanir Rahim labaran duniya farko muhimman kanin su. An fara taron farko na haɗin gwiwa kan sufurin jiragen sama tsakanin Iran da ƙasashe biyar. Ƙungiyar ASU ta ce za ta yi nazari kan hukuncin da kotun ɗawa ƙara ta yanke. Kimanin Falasina hudu ne suka yi shahada sakamakon hararen Isra'ila cikin sa'o'i 24. iran za ta mayar da martani da ya dace kan katsalandan ɗin da kasashen turai ke yi a harkokin cikin gidanta yanzu kuma ga cikakkun labaran an fara taron farko na haɗin gwiwa kan sufurin jiragen sama tsakanin iran da ƙasashe guda biyar Rotanni sun bayyana cewa an fara gudanar da taron koli na farko a irinsa kan sufurin jiragen sama tsakanin iran da ƙasashe biyar da ke makwabtaka da ita wato kasashen kazakhstan kazakhstan tajikistan turkmenistan da kuma uzbekistan kuma za a kammala taron ne a gobe lahadi inda kwararru a bangaren sadarwa daga bangarorin biyu za su yi musayar ra'ayi mahadi safari mataimakin sanarwakin waje kan tattalin arziki na kasar iran ya faɗi cewa wannan taro zai kara taimakawa wajen yin aiki tare tsakanin kasashen mahalarta taron kuma an gayyaci kasashen na tsakiyar asiya ne bisa umarnin shugaban iran ibrahim ra'isi domin tattaunawa kan hanyoyin da za a bi wajen taimakawa juna na cire abubuwan da ke kawo cika tsakanin su a nasa bangaren shahariyar afandizade mataimakin ministan hanyoyi da raya birane ya faɗi cewa zaman zai buɗe sabon shafi na sadarwa bisa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin iran da sauran kasashen bisa da aka yi da taron koli na samarkand kuma ana kokari wajen gana an yi aiki tare a bangarorin sufuri har ila yau ya kara da cewa an gayyaci kasashen azerbaijan da rasha don su halarci zaman da za a yi a gobe saboda kara samun haɗin kai wajen zuba jari da ayyukan gina ƙasa ƙungiyar asu ta ce za ta yi nazari kan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke kotun ɗaukar ƙara ta najeriya ta bawa ƙungiyar asu damar ɗaukar ƙara kan hukuncin da kotun masana'antu ta yanke inda ta umarci ƙungiyar malaman jami'ai ta ƙasa da dakatar da yajin aiki da take yi ta buɗe dukkan makarantu a nan take amma da sharaɗin bin umarnin da kotu ta bayar ƙungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta ce za ta yi nazari kan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke na dakatar da yajin aiki da take yi domin sanin matakin da za ta ɗauka a nan gaba duk da yake cewa har yanzu bata karbi hukuncin kotun ɗaga ƙaran ba a hukumance. A nasu bangaren mambobi biyar na kotun ɗaga ƙarar ƙarshen jagorancin Hamman ya ce idan ƙungiyar ASU ta ƙi amincewa da buɗe jami'o'in a ƙasar to za a soke damar da kotun ɗaga ƙara ta bata na ƙara ɗaga ƙara kan hukuncin da kotu ta yanke game da ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar. a ranar 21 ga watan satumba ne kotun wato masana'antu ta ƙasa ta umarci ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa asu jin yajin aiki take yi ta koma azuzuwa domin ci gaba da karatu ita dai ƙungiyar asu tana zargin gwamnati da kasa aiki da jejen da aka cimma ne tun a shekara ta 2009 a tsakanin su kimanin falasina hudu ne suka yi shahada sakamakon hararen ta'addanci da sojin isra'il suka kai a cikin sa'o'i 24 a yankin gaza rahotanni sun bayyana cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe wasu falastina guda biyu ta da jika su da dama a wani hari da sojojin suka kai a arewacin gabaremacin kogin jordan da hakan ya cika adadin falastina hudu kenan da suka shahada cikin sa'o'i ashirin da hudu da suka gabata kamfanin dalacin labaran yankin falastinu wafa ya bayyana cewa sojin isra'ila sun kai sami a sannan yan gudun hijira na garin janin da safiyar yau asabar inda motocin yakin sojin isra'ila suka yi wa sansanin tsinke ta kowace kusurwa kuma sun fuskanci mayar da martani mai zafi daga bangaren falastinawa sojin na isra'ila sun hana 'yan jaridu da motocin daukar marasa lafiya isa zuwa wajen da abin da ke faruwa kuma jiragen sama masu saukar angulu na yaƙi na harantacciyar ƙasar isra'ila na shawagi ƙasa-ƙasa a sansanin da mayankunan da ke kwabtuka da shi ministan lafiya na falastinu ya faɗi cewa Ahmad Muhammad Darkame da Muhammad Asus dukkan sun shekaru 17 da haihuwa an harbe su ne a kai da wuyarsu da aka yi ga shahadar su yayin da wasu guda goma sha ɗaya kuma suka jikkata sakamakon harin da sojin Isra'ilan suka kai. To ma saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Iran za ta mayar da martani da ya dace kan katsalandan da kasashen turai ke yi a harkokin cikin gidanta. Kakakin ma'aikatar wajen kasar Iran Nasir Kan'ani ya faɗi cewa ƙudurin wato yin katsalandan kan harkokin gidan Iran da masar ƙungiyar tarayyar turai ta fitar da sannu zai fuskanci mayar da martani da ya dace a lokacin da ya dace. A cikin ƙudurin da masar tarayyar turai ta wallafa ta kira ga kasar Iran da ta gudanar da bincike kan kisan Mahsa Amini kuma kudirin yana zuwa ne bayan kamfan watsa labarai na amurka kashen turai suka wallafa wani rahoton kanzon kurege da suka fitar a baya bayan nan kadakcin da ya faru a kasar sakamakon mutuwarta tarzoma da tashin hankalin ya faru ne sakamakon fakewa da mutuwar sa amini yar shekaru 22 da haihuwa da ta mutu bayan da aka kai ta ofishin 'yan sanda ta da wata mata sakamakon bugawar zuciya da ta samu a ranar talata 13 ga satumban da ya gabata ya ce ƙudurin ya soki jami'an 'yan sandan ƙasar iran inda suka fuskanci masu tara tarzoma da aka kitsa ta daga ƙasashen turai daga ƙarshe za ku ji cewa shugaban najeriya ta fitar da shirin janye tallafin man fetur a kasafin kuɗin da ya gabatar na shekara mai zuwa rahotanni daga najeriya sun nuna cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya tafi da shirin sa na janye tallafin man fetur a lokacin gabatar da kasafin kuɗi na ƙarshe na shekara mai zuwa ta 2023 da ya gabatar da gamayyar majalisar wakilai da ta dattawa a jiya juma'a duk da kasancewar ta a matsayin jigo wajen fitar da man fetur a afirka amma tana shigo da tataccen man fetur da tallafin ke sanyawa farashin na yin ƙasa yadda al'umma za su siye shi da rahusa buhari ya gabatar da kasafin kuɗin na shekara mai zuwa ne ta 2023 da yake naira tiriliyan 20.51 kwatankwacin dala biliyan 47.4 inda aka kashe kashi 18.4 cikin 100 idan a kwanta da na bana amma saboda hawan farashin kayayyaki zai karu da kashi 20 ana sashen zai kai kashi goma sha bakwai 17.6 a shekara mai zuwa najeriya an bace a kungiyar kashi masu fitar da man fetur ta duniya opec an ba ta iya fitar da adadin da aka keɓe mata na ganga miliyan 1.8 a duk rana ta allah saboda yawan fasa buhutun mai da 'yan ta'adda suke yi da hakan ke jawo cikas a dan haraji da kasa take samu da kuma jawo koma ba dan ajiyar kasan waje da ƙasar take da shi a watan fabrairun shekara mai zuwa ta 2023 ne za a zaɓi wanda zai gaji buhari zai sauka da kan mukamin sa bayan kwashe shekaru takwas yana mulkar kasar mafi yawan jama'a a faɗin nahiyar afirka to ma saurari ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurari barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batu batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya ta ɗauka ne na rattaba hannu kan yarjejeniyar gudanar da taimakekeniya tsakaninta da ƙasar Turkiya kan harkar man fetur da iskar gas da kuma rashin amincewa da wasu ɓangarorin cikin gidan kasar da na waje suka nuna kan matakin da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firaminista abdulhamid addabaiba ta yaba da nasarar da ta samu na rattaba hannu kan yarjejeniyar gudanar da taimakekeniya tsakaninta da ƙasar turkiya musamman a fagen harkar man fetur da iskar gas firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba ya jaddada cewa gwamnatinsa ta shafi tsawon shekara guda cur tana yin nazari kan batun kulla yarjejeniyar gudanar da taimakekeniya a fagen wajen harkar man fetur da iskar gas yana mai jaddada cewa gwamnatin libya ta kai ga gamsuwar ɗaukar matakin kulla yarjejeniya da kowane bangare ciki har da ƙasar turkiya kuma cimma matakin kulla yarjejeniyar da gwamnatinsa ta yi da bangaren ƙasar turkiya a halin yanzu bayan nufin yarjejeniyar za ta shafe ayyukan da suke gudana a ƙasar da sauran bangarorin ƙasashen waje dangane da rashin amincewar da wasu ƙasashen yankin arewacin afirka suka nuna kan rattaba hannu tsakanin libya da kasar turkiya firayim minista abdulhamid addabaiba ya bayyana cewa nuna damuwar kowace kasa kan yarjejeniyar da suka kulla da kasar turkiya ba zai taba damun su ba saboda gwamnatin libya ta shafe tsawon shekara guda tana yin nazari kan batun domin gujewa afkawa cikin kurakurai yana mai cewa a fili yake kowace gwamnati tana neman kare ta ce kuma kasar libya tana buƙatar ƙarin man fetur da iskar gas musamman sakamakon bullar yakin kasar ukraine kuma tabbas Allah ya wadata Libya da man fetur don haka wajibi ne ta amfana da shi kamar yadda ƙasarsa take da yankin gabar teku mai tarin albarkatu don haka wajibi ne amfani da wannan ni'imar kuma taimakekeniyar Libya a fagen fitar da arzikin man fetur lamari ne da zai amfana da dukkanin ƙasashe da suke buƙatan man. Firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar Libya Abdulhamid Addabaiba ya kuma taɓo yadda wani ɓangaren ƙasar Libya ya gwada rashin amincewarsa da batun kulla alaka da bangaren kasar turkiya a haƙar man fetur da iskar gas sakamakon haka ya yi furuci da cewa akwai buƙatar bayyana wa masu ɗauke da wannan ra'ayi cewa adawar su ba za ta raunana mana gwiwa ba ko sanya mu yi watsi da maslahar kasar mu don haka abin da ya dace shine ko da muna da saɓani a cikin gida tsakanin mu to dole ne mu haɗa kai wajen bunƙasa ci gaban ƙasar libya maimakon fifita maslahar wata ƙasa kan ƙasar mu don haka haka wajibi ne kare haƙƙin libya ko da kuwa muna da saɓanin mahangar tafiyar da ƙasar prime minister addabaiba ya ƙara da jaddada cewar yarjejeniyar taimakekeniya da fahimtar juna tsakanin libya da turkiya tana matsayin maslaha ce ga gwamnatocin ƙasashen biyu yana mai fayyace cewar taimakekeniyar ta kunshi ƙarfafa inganta haɗin gwiwar ƙasashen biyu a ɓangarori da dama da suka haɗa da bunƙasa harkar ilimi kimiyya da fasaha shari'a harkokin gudanar da ƙasa da kasuwanci tsakanin ɓangarorin ƙasashen biyu baya ga batun haƙar man fetur da iskar gas. Prime Minister Abdulhamid adabaiba ya ƙara da cewa takardar yarjejeniyar taimakekeniyar da aka cimma tsakanin gwamnatocin Libya da Turkiya ta ƙunshi wasu fannoni da taimakekeniyar a tsakaninsu za ta amfanar da su gaya musamman a ɓangaren harkokin ƙasa da ƙasa da kuma tsakanin ƙasashen biyu ta yarda za a samar da musayar fannonin ilimin muka da kwarewa a bangarorin da suka shafi bunƙasa harkar makamashi da kuma harkar shari'a da dokoki sannan kuma hanyoyin kwantar da turzoma baya ga gudanar da zaman tarurruka da horaswa da kuma ƙara wa juna sani da musayar kwarewa ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatocin ƙasashen biyu da kuma fannoni masu zaman kansu da nufin bunƙasa ci gaban ƙasashen biyu a bangarori daban-daban kamar yadda a ziyarar aikin da tawagar jami'an gwamnatin turkiya ta gudanar a birnin tripoli fadar mulkin kasar libya a tsakiyar wannan mako jami'an gwamnatocin biyu sun rattaba hannu kan wasu muhimman yarjejeniyoyi a tsakaninsu inda ministar haƙoƙin wajen ƙasar libya ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan kasar najila'u munkosh da ministan tattalin arziki muhammad alhawij kuma mai kula da ma'aikatar man fetur da iskar gas suka tattauna da takwarorinsu na turkiya kuma ministan harkokin wajen kasar turkiya maulu kabus oglu da ministan makamashi da albarkatun turkiya fata donamaz suka rattaba hannu kan yarjeniyoyi a bangarorin ba da horo kan harkokin tsaro da makamashi musamman man fetur da iskar gas a gefe guda kuma yarjeniyoyin da aka cimma tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin prime minister gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ya fuskanci rashin amincewa daga bangaren cikin gidan ƙasar ta libya musamman matakin da shugaban majalisar wakilan kasar akila sale ya dauka na tuntubar babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ranar larabar da ta gabata inda ya buƙace shi da kada ya amince da yarjeniyoyin da aka cimma tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya da na turkiya saboda gwamnatin abdulhamid addabaiba ba ta da halarci kuma ba ta da kima da hurumin wakiltar al'ummar libya kamar yadda firayim ministan gwamnatin libya fatahi bashaga da majalisar wakilan ƙasar ta libya ta naɗa ya bayyana rashin halarcin yarjeniyoyin da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin abdulhamid addabaiba ta rattaba hannu a kai da gwamnatin ƙasar turkiya saboda a cewarsa gwamnatin abdulhamid addabaiba ba ta da halarci saboda wa'adin shugabancin ta ya ƙare yana mai bayyana cewa gwamnatinsa za ta gudanar da tattaunawa da abokanta na cikin gidan libya da na yankin gami da na ƙasa da ƙasa domin ɗaukar matakan mayar da martanin da ta dace kan yarjejeniyoyi. kungiyoyin har ila yau mambobin majalisar kolin gudanar da mulki a kasar ta libya uku sun fitar da bayanin haɗin gwiwa a ranar litinin da ta gabata inda suka jaddada rashin amincewarsu da yarjejeniyoyin da aka cimma tsakanin gwamnatin haɗin kan kasar ta libya da ɓangaren kasar turkiya suna masu zargin cewa akwai rudani da rashin fayyace hakikanin batutuwan da yarjejeniyoyin suka kunsa kuma manufar kulla irin wannan yarjejeniya a daidai lokacin da ƙasa take cikin halin rarrabuwan kai a fagen siyasa kokari ne na rinjayar da wani bangare a tsakanin masu rikici da juna a ƙasar hakanan bayanin mambobin majalisar kolin gudanar da mulkin kasar ta libya ya bayyana rashin amincewarsa da abin da ya kira kokarin kasar turkiya na daukan bangare a rikicin kasar ta libya da irin wannan siyasar zai iya wurga turkiya ta dauki matakan kalubalantar manyan manufofi da maslahar kasar ta libya da nufin ganin ta kare nata manufofin bayanin yana mai jaddada cewa babban kokarin da ake yi a halin yanzu a libya shine ganin an cimma matsayin samun daidaito tsakanin tsakanin al'ummar libya wajen sake samar da gwamnatin haɗin kan ƙasa da za ta ɗauki alhakin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin al'ummar ƙasar masharhanta da masu fashin baki sun bayyana cewa kulle yarjejeniya da fahimtar juna da aka rattaba hannu a kai tsakanin gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin firayim minista abdulhamid addabaiba da gwamnatin turkiya akwai yiwuwar sake janyo bullar rikici a ƙasar kamar yadda ya faru a baya tare da sake buɗe fagen tura sojojin haya zuwa cikin ƙasar ta libya domin taimakawa ɓangaren ƙasar da ta turo su da nufin ganin ya ci gaba da kare manufofinsa a ƙasar kasar musamman yarjejeniyoyin da aka kulla da shi masharhanta suna bayyana cewa matakin goyon bayan abdulhamid addabaiba ga gwamnatin turkiya ba wani abu mamaki ba ne saboda addabaiba ya zuba hannun jari na makudan kuɗaɗe a libya tun kafin ya zama firaministan ƙasar a matsayinsa na ɗan kasuwa sannan bayan hawarsa kan karagar mulkin libya ya nemi daidaita matsayinsa da ɓangarori daban-daban da suke da ruwa da tsaki a harkokin ƙasar ta libya musamman kasar masar inda ya ɗauki matakin dakatar da mafi yawan yarjeniyoyin da aka kulla tsakanin tsohuwar gwamnatin prime minister fayyaz Asarraj da turkiya da sunan sake yin bita kansu sannan bayan ɗage zaɓuka a ƙasar ta libya da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 sai kuma shi kansa addabaiba ya koma ga ƙasar turkiya musamman bayan da ƙasar masar ta nuna ɓacin ranta dangane da matakin da ya ɗauka na ci gaba da mai madafun ikon kasar saboda masar tana da ra'ayin ganin wa'adin shugabancin sa na gwamnatin haɗin kan ƙasa ya kawo ƙarshe sakamakon haka ƙasar ta masar ta zame ba ta ganin halarcin gwamnatin sa hakanan masu fashin bakin siyasa suna cewa matakin da ƙasar masar ta ɗauka na goyon bayan gwamnatin firayim minista fatahi bashaga da majalisar wakilan ƙasar ta naɗa mai matsuguni a garin tabruk a shiyar gabashin ƙasar. yana daga cikin muhimman dalilan da suka zaburar da firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya abdulhamid addabaiba komawa ga ƙasar turkiya domin samun madafa a tsakanin ƙasashen da suke da hannu a rikicin ƙasar ta libya tun bayan kifar da gwamnatin marigayi mu'ammar gaddafi kasar libya dai ta afka cikin rikici da tashe-tashen hankula da suka rikide zuwa yakin basasa tun bayan kawar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 sannan rikicin siyasa da tsoma bakin kasashen waje suka janyo kasar ta dade gida biyu a shekara ta hudu inda aka samu gwamnatoci biyu ɗaya a birnin Tripoli fadar mulkin kasar ta gwamnatin haɗin kan ƙasa sannan gwamnatin birnin Tabruk da ke shiyar gabashin ƙasar da General Halifa Haftar mai ritaya ke jagorantar tsoffin sojojin ƙasar kuma kowane ɓangare da ƙasashen da suke mara masa baya domin ganin shi ke juya akalar ƙasar sannan aka samu nasarar yin sulhu a Libya ta hanyar sake kafa wata sabuwar gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Abdulhamid Addabaiba a watan Fabrairun shekaru shekara ta 2021 da zai jagoranci kasar zuwa lokacin gudanar da zabuka a ranar 24 ga watan Disamban shekarar da ta gabata. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai muku magana Muhammad Lawali Luwaye matsin kai jihar da magaram jamhuriyar Nijar gaisuwa ta musamman ga al'umma gabaki daya ina gaida kowa da kowa ban ware ba al'ummar kasashen Nijar da Najeriya kamar Chadi gabaki daya African ina gaida kowa da kowa Allah ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi masha Allah mai muku magana Muhammad Lawali Elwaye Matsinkai jihar Damagaram jamhuriyar Nijar na gode biyu. Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Gani Lawan Ali Gamadan na so ku bani dama na tura sakon gashe gashe na zuwa yan uwa ga abokan arziki a kamar irin su Yawala Sani ta kai na gaida Musa Usman Bularafa a kwamaran Muhammad Dini Tamsuwa na gaida Abdurrashid Abubakar Nijar na gaida wato abokina Alimadu Adamu Baga ina gaida amaryata wato Alhaji hajiya najatu alhaji adam katsina ina gaida kanwata ta a hafsat a adam a ina gaida abdullahi laki funtuwa ina gaida muhammad dan bari bari ina gaida tsoho mai albarka ina gaida sunus madate da magaram ina gaida isufu madate da magaram ina gaida musa hadirin asba da magaram babayi lefe da babayi gambo taso unguwar tudu da magaram ina gaida wato yakuba mai aski badaraka ina gaida wato musa malam indo kazawi ina gaida lawal na banki mai fili taraba isa isa kwafsi ina gaida isa jikan mai saje dora da gaga dan fulanin warji ibrahim dan fulanin yayari ban manta da kai ba abdul abdulmumin muhammad ina gaida kai wato ahmad ladan girkau ina gaida dukkanin mai sauraron ku gani lawan ali gamadan kura kano fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ahli wannan gida mai tarin albarka barka ku da haka sunana malu ishaqa ana kira da isiye manaja mai kabu kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga nan jamhuriyar nishar e eh, dangane da wannan shirye-shirye naku da kuke na muryar iran wani lokaci na kasancewa tare da ku kuma na jin daɗin shirin naku a bisa wannan gaishe-gaishe da ake ana gaida yan uwa da amna arziki a wannan da nake ji ana gaida yan uwana da amna arziki da ma iyayena da kakan kaduna gabaki da faɗin duk ƙasar najeriya da nijar to shi yasa don gani da wannan jin daɗin shirin naku da ya mutuka burge ni abin sha'awa shi yasa na tuto barin tura saƙon gaisuwa ta da wannan abun ta yadda za ji ni da saƙon yan uwana da amina arziki na gode ni sunana isahaka manaja mai kafu kafu na nan nijar daga nan jihar damagar wanda yake bakin kofar tashar damagar na gode salamu alaikum assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kuma da ibrahim zara dafta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya a halin yanzu ina birnin fatakwal da farko ina gaida comrade ali yahaya jafar unguru akwai comrade ilyas yakubu digawa akwai usman dolan digawa akwai kuma umar baban yaya sabon gida akwai naziru sabon gida akwai ashiru usman sabuwar gwaram akwai ashiru lawan na goma ruwan baure akwai abokina lawan bina hambali mp dan silba sokoto akwai yahaya danno azare akwai firistasi ibn abdullah azare akwai Mohammed sabiu sabon gida akwai Bala muhammed dambam akwai kawo mai ruwa bajo bajoga akwai na umar magera akwai kawo abubakar girgir akwai shafa da murjau akwai na mero umar magera akwai dukkanin shauran yan gwagwarmaya mai gaisuwa comrade ibrahim lara gabta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya gidan rediyo iran rediyo tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum ilyas firezi na kulabra a yanzu ci da take agadas jamhuriyar nijar muna karshen mako za mu isar da sakon gaisuwan mu na sada zumunci ga yan uwa da farko hassan barka jagora wannan shiri ina gaida ka da sauran abokan aikin ku baki ɗaya. yan uwa da muke tare da su a cikin wannan gida mai albarka baki ɗaya ina gaida su eh, ilyas mai buru da shayi garkin daura nijeriya ina gaida shi ba zan manta da mamman buniya yakubu awashe ina gaida shi muji soja mai ta sahu ina gaida shi mansur aliyu dan nigeria ina gaida shi ba zan manta da lawa alhaji abali agadas ina gaida shi alkasim baba liman ahara ina gaida shi ba zan manta da banzema agadas bukari roga roga alhaji dila mai nama ba zan manta da eh, alkasim eh, anguwa amari wata agadas ina gaida shi shitu tayar konsayen namu ina jinjina mishi ina gaida shi ra'ayin zuci eh, a madadin shi dukkan yan kulab in mu baki ɗaya na ra'ayin zuci kamar bisprezi in namu isa tayar ina gaida shi Assalamu alaikum DOH Hausa da farko suna na Usaini Haruna daga nan da magaram. Yau na shigo gidan nan domin a bani dama in isar da saƙon gaisuwa da abokan arziki. Ina gaida Sanusi Maɗattai akwai Ibrahim Haruna Bindirawa, akwai Raba Mai Aski, akwai Abdulaziz Prezi, akwai Ashuru garin City City, akwai Muhammadu Ladi da ke silatan karkar a tarayyar Najeriya da magaji karo da ke sile tankarka to gabaki ɗaya al'ummar cikin gidan nan iya gaida kowa da kowa mai magana usaini haruna daga nan da magara to kar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin uwa da abokan arziki malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. gidan rediyo na iran na albarka mana muku godiya akan inda kuke ba mu dama da karshen mako mu gaida yan uwa da amannan arziki kamar yanzu farko kai hassan barka shugaban gwajigun masu sauraro ina gaishe da kai sannan ina gaishe da amarya ta zulaihat maman amina ina gaishe da nusu black direban tanki sannan ina gaishe da dan yellow direban baza sannan ina gaishe da hamsu mai caji bakin titi mo. sannan ina gaishe da gwani lawan ali gamadan sannan ina gaishe da hamza shu'aibu id gamadan sannan ina gaishe da alma jaban kure ina gaishe da na'ima musa da ke jihar kebbi kebbi najeriya sannan ina gaishe da gaba daya al'ummar musulmi masu sauraron gidan wannan rediyo mai albarka mai magana na ku har kullum usman sani kashirmo karamar hukumar da Ibrahim Tofa daga tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio VOH Radio Iran mai albarka kina wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum Benzema da kina agar su jamhuriyar Niger muna gode da ake bamu dama muna gaida ƴan uwa da amanna arziki bari mu fara da masu saurare da kina agar su kenan an gaida Alhaji Isu Ira mai nama bukai Roga Roga Hamza Yaro su su musu da tana Shuti ta yar Allahu Alhaji Abbari da kina agar su mai nama fata alheri da Alkasim da kina agar su mai nama fata alheri da dukkanin mai saurare yana agar su kenan na jinjina musu da musu fata alheri an gaida wato shi shugaban wanga shiri hassan barka kenan na mashi fata alheri shi ma an gaida kadura da gaga isu madaddai lotoro kuma soja na musu fata alheri shi ma to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. da yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. Barka masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. Shirin da a cikin ne muke tattaunawa kan harkokin shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa. don jin shawararsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da sa zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kasance tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne tattaunawa da muka so da wani mai nazarin harkokin addinin musulunci daga garin bocin yakubu mai suna sanusi mai suna malam sanusi ino wunci wanda zai yi mana bayani kan tarbiyyar yara mai wannan nazari zai ci gaba ne da bayani kan mahangar masana kan tasirin tarbiyyar yara malam muke saurare A'uzu billahi mina shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim a ci gaban shirin mu na tarbiyyar iyali a yau za mu shiga cikin kwaryar shirin ne ta hanyar fara gabatar da shimfiɗa kan tubalin tarbiyyar yara musamman kafin haihuwarsu Hakika a wannan zamani mafi yawan ma'aurata musamman matasa daga cikinsu wata tambaya tana bijiro musu kamar haka daga wani lokaci ne ya dace su fara gudanar da tarbiyyar yaransu don su kasance yara na gari masu tarbiyya a rayuwarsu Wasu manazarta sun amsa wannan tambayar da cewa lokacin tarbiyyar yara yana farawa ne tun daga shekaru shida zuwa bakwai wasu kuma suka ce tun daga lokacin haihuwar yaro ya kamata a fara gudanar da tarbiyyarsa yayin da wasu masana ke bayyana cewa tarbiyya tana farawa ce tun tsawon shekaru kafin aure kan haka ɗaya daga cikin masana ilimin halayyar ɗan adam ke cewa an tambayi wani masanin hikima cewa daga wani lokaci ne ya dace a fara gudanar da tarbiyyar yara sai masanin ke amsawa da cewa tun daga shekaru ashirin kafin haihuwar yaro kuma idan har ba a cimma nasarar baiwa yaro cikakkiyar tarbiyyar da ta dace ba to kenan ya bayyana cewa tun shekaru fiye da ashirin kafin haihuwar ya dace a fara gudanar da tarbiyyar Hakika manufar mahangar wannan masanin hikima ita ce, dole ne tun kafin ma'aurata su kai ga samun yaro, su kasance sun ɗauki matakin tarbiyyantar da kansu tare da ƙoƙarin tsarkake rayuwarsu daga duk wata mummunar ɗabi'a saboda su samu damar tarbiyyantar da yaron da za su haifa tare da ɗora shi akan ingantacciyar turbar rayuwa. Tabbas a ƙarƙashin koyarwar addinin musulunci batun tarbiyya da ilimantar da yara lamari ne da ke buƙatar shimfiɗa da tsari na musamman tun kafin haihuwar yaron kai tun kafin ma a kai ga yin aure saboda ya zo cikin hadisin manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam cewa tarbiyyar yaro tana farawa ne tun kafin zuwansa duniya wato tun daga lokacin zaɓar irin macen da ta dace a aura wadda za ta kasance mahaifiyar yaro tabbas zaɓar mace ta gari mai tarbiyya shine matakin farko na samar da yaro da zai kasance mai ɗauke da siffofin cika da kamala a fagen rayuwa kuma wannan shine tushen samar da iyali na gari mai karko a fili yake cewa miji da mata su ne tushen samar da iyali sakamakon haka idan har aka samu mahaifa mace da namiji masu cikan hankali da zurfin tunani da kuma tarbiyya hakika an samu kyakkyawar shimfiɗar tarbiyyar yara manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa tsarkaka alaihi musalam sun yi wasici kan zurfafa tunani wajen zaɓar macen aure inda manzon tsira muhammadu dan abdullahi tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ke bayyana cewa ku auri matan da suke daidai matsayinku kuma ku auri mata daidai da ku sannan ku zaɓa wa maniyinku wajen da ya dace wato macen da ta dace ta zama uwar 'ya'yanku hakika manzon Allah da iyalan gidansa tsarkaka alaihimussalam sun kasance suna zurfafa tunani kan irin matar da za su aura da kuma irin mazan da suka dace su auri 'ya'yansu mata. dogon bu shafa wani shi na zuwa muku ne ga nan radiyon BOH Hausa a nan birnin Tehran inda muke sauraron wani mai nazarin musulunci daga bautan Yakubu wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan mahangar masana kan tasirin tarbiyyar yara. An ruwaito cewa a lokacin auren sayida Fatima ‘yar manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa. Mutane da dama sun zo neman aurenta kuma akan manufa da dalilai masu yawa. Amma sai manzon tsira Muhammadu ɗan Abdullahi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya bayyana musu cewa yana jiran hukuncin Ubangiji kan aurenta. Sakamakon haka, babu wani da manzon Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya amince da shi a tsakanin manema Fatimatu Zahra alaihi salam. Amma a lokacin da ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib alaihi salam ya zo neman aurenta, sai annabin rahama ya yi murmushi ya ce, Ya kai Ali, hakika kafin zuwanka wasu da dama sun zo neman auren Fatima kuma na sanar da ita bukatunsu amma sai rashin amincewarta ya bayyana a fuskarta don haka ka jira ni sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ya shiga cikin gida kuma ya gabatar da saƙon ɗan baffansa Ali ɗan Abi Talib ga ‘yarsa Fatima sai ta yi shiru sai manzon Allah ya fahimci amincewarta da yardarta a fuska don haka a cikin farin ciki annabin rahama ya furta kalmar kabbara cewa Allah mai girma yana mai cewa shirin zahara alamar yardarta ce hakika Ali da Fatima sun dace da juna kamar haka ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa ke cewa ummu aiman ina rantsuwa da Allah na aurar da ‘yata ce ga wanda ya dace da ita mutumin da yake da ɗaukakan matsayi duniya da lahira kuma mutumin da yake da kusancin matsayi a wajen Allah maɗaukaki har ila yau yana daga cikin muhimmiyar hanyar zaɓar matan aure a tafarkin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa samun mace mai tarbiyya tabbas samun daidaiton matsayi a fuskar tarbiyya tsakanin miji da mata yana daga cikin hanyoyin ƙarfafa fahimtar juna a tsakaninsu tare da samun tsarin rayuwar iyali mai inganci kuma hakan yana daga cikin tubalin samar da ingantacciyar hanyar tarbiyyar yara kamar yadda rashin fahimtar juna tsakanin miji da mata zai haifar da saɓani da husuma a rayuwarsu ta zamantakewa lamarin da zai dishe hasken tarbiyyar yaransu tare da gurɓata tunanin yaran. Hakika a ƙarƙashin koyarwar addinin Musulunci ana lura da daidaiton matsayi a fuskar tarbiyya tsakanin miji da mace da fahimtar juna a tsakaninsu gami da sauran ɓangarorin rayuwa da suka haɗa da kyakkyawar ɗabi'a kamun kai da tarbiyyar ya mace. Hussein Bashar Alwa'is Ɗaya daga cikin sahabban Imam Ali Aurida alaihi salam yana ce masa, wani daga cikin makusanta na yana neman auren ‘yata, amma yana da munanan ɗabi'u. Sai Imam Rida alaihi salam ya ce masa, idan har yana da mummunan ɗabi'u, to kada ka aurar masa da ‘yarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu ga shi malam ya fara koro bayani. to amma lokacin namu takaitacce ne da ƙarshe muna yi wa sanusi ino wunci mai nazarin rokin addinin musulunci daga garin bautin yagobu godiya ta musamman game da waɗannan bayanai da daɗin ayyukan da ke gabansa a yammakon rediyon h hausa da ke birnin tehran na ƙasar iran ni awal da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 muni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta gudanar a duniya a wannan karni da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. yayi da alhinin tunawa da cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan ɗan jaridar saudiya kuma mazaunin ƙasar amurka jamal kashogi a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar turkiya a bana masu kare haƙƙin ɗan adam a duniya da masu sharhi a kafofin sada zumunta sun fito da ƙarfinsu wajen gudanar da buƙatar neman hukunta masu hannu a aiwatar da kisan gillar saboda ita ce mafi muni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta gudanar a tsawon tarihin wannan ƙarni don haka ya zama izina ga gwamnatocin ƙasashen duniya masu gudanar da mulkin kama karya da ƙoƙarin murƙushe haƙƙin tofa albarkacin baki kisan gillar da aka aiwatar kan shahararren ɗan jaridar saudiya kuma ɗan adawa mazaunin ƙasar amurka a ranar biyu ga watan oktoban shekara ta 2018 a ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na ƙasar kasar turkiya ita ce mafi munin kisan gilla a tsawon tarihin aiwatar da kashe-kashen gilla kan 'yan jaridu masu adawa da siyasar kasashensu a wannan karni kuma aka ɗauki matakin ɓoye ɗanyen aikin har sai da al'ummar duniya musamman ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da masu furta ra'ayoyinsu a kafafen watsa labarai da na sada zumunta suka yi ta ƙorafe-ƙorafe musamman nuna yatsar zargi kan mahukuntan saudiya sannan a ranar 20 ga watan oktoban shekarar babban lauya mai shigar da kara a kasar ta saudiya ya fito fili ya tabbatar da faruwar lamarin tare da bayyana halin da ake ciki Kasho dai ya tafi karamin ofishin jakadancin Saudiya ce da ke birnin Istanbul domin karɓar takardar shaidan da ke tabbatar da cewa shi haifaffen ƙasar Saudiya ce, amma ya haɗu da ajalinsa ciki da har yau bai fito ba. sai dai sabanin tunanin ma'aikatan karamin ofishin jakadancin na tsammanin cewa kashogi shi kadai ya tafi ofishin jakadancin inda ashe yana tafi da rakiyar wata mace da ke son aurenta kuma ta ɗauki matakin jiransa a wajen ofishin jakadancin musamman domin yiwuwar bacin rana inda dalilai da hujjoji suka tabbatar da cewa jamal kashogi ya haɗu da gamansa ne a cikin ofishin karamin jakadancin ta hanyar azabtarwa da ta kai ga aiwatar da kisan gilla kansa sannan aka yi gunduwa-gunduwa da gangar jikinsa kuma har zuwa yau babu labarin makomar sassan jikin nasa laifin aiwatar da kisan gilla kan dan jaridan saudiya jamal kashogi ya zame wani salon wuce gona da iri mafi muni da ake zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman da hannu dumu-dumu a ciki a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki daya duk da kokarin da magoya bayan saudiya da 'yan koranta gami da masu kasuwanci da jinin dan adam suka yi na tsarkake mahukuntan kasar daga hannu a aiwatar da laifin amma abin mamaki har yanzu batun yana ci gaba da mummunan tasiri a tunanin al'umman duniya hakika a farkon lamarin masarautar saudiya ta ɗauki matakan nesan ta kanta daga hannu a aiwatar da kisan gillar amma ganin babu mafita alatilas daga baya ta yi furci da cewa wasu mutane daga cikin 'yan gani kashenin saudiya masu fushi da fushin wani ne suka aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi kuma mutanen sun yi furci da aikata laifin kisan sannan ƙarƙashin matsin lamban ƙasa da ƙasa aka gudanar da shari'a tare da yanke musu hukunci kan hannu a aiwatar da kisan gillar inda a ƙarshen shari'ar da kotun saudiya ta gudanar a ɓoye ta sanar da wanke said sa'id alƙahadani daga hannu a aiwatar da kisan gillar sannan ta sanar da yanke hukuncin kisa kan wasu mutane biyar da ba a bayyana sunayensu ba sannan wasu uku daga cikin waɗanda ake zargi kotun ta yanke musu hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon wani lokaci mai tsayi sannan bayan wani lokaci aka bayyana cewa iyalan marigayi jamal kashogi sun sanar da yin afuwa gare su don haka aka sake su sannan bayan wasu 'yan watanni kotun da ta gudanar da shari'ar ta sanar da cewa ta yi watsi da hukuncin kisa da ta yanke kan waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa kan hannu a aiwatar da kisan gillar kai tsaye ga jamal kashogi ta hanyar sauya hukuncin kisan zuwa ɗauri na tsawon shekaru ashirin a gidan kurkuku masu gwagwarmaya ta hanyar shafukan sada zumunta a juyayinsu kan cikan shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan dan jarida jamal kashogi sun gudanar da rubuce-rubuce kan juyayi da alhini ta hanyar yin tufin allatsi ne kan kisan gillar tare da gudanar da kiraye-kiraye ga kungiyoyin kasa da kasa gami da kasashe masu da'awar kare haƙƙin ɗan adam da kurarin ganin an wanzar da adalci na tsayawa kai da fata domin ganin an kwato haƙƙin marigayi jamal kashogi ta hanyar hukunta masu hannu da kuma ba da umarnin aiwatar da kisan gillar da kannukan farautar da suka aiwatar da kisar tare da ɗaukan matakan siyasar ƙasa da ƙasa wajen tona asirin shugabanni 'yan kama karya da suke gudanar da kashe-kashen gilla kan al'ummansu musamman irin kisan ɗan jarida Jamal kashogi da aka batar da gawarsa ballantana samun damar shirya shi tare da bisne shi kamar yadda addininsa ya shimfiɗa. Wani shahararren marubuci a kafar sada zumunta mai suna Abdullah Sharif a shafin sanatotar yana cewa yau cikan shekaru hudu da zagayo yiwuwar aiwatar da kisan gilla mafi muni kan Jamal kashogi a wannan zamani da ake riya wayewa da kuma kumajin kare haƙƙin ɗan adam a duniya. Tabbas ‘yantattu a duniya suna cikin alhinin masifar kisan gillar dabbanci da duniya ta fara gani a wannan karni da wata hukumar leƙen asirin wata ƙasa ta aiwatar kan mai tofa albarkacin baki da bayyana mahangarsa yana mai addu'ar neman rahama gare shi tare da hudubar cewa ya kai jamal kashogi ka sani mutuwarka ta yi tsada da kima sosai domin tana nan tana sosa zukatan yantattu a duniya yau tsawon shekaru da suka gabata kamar yadda take hana mabarnata masu wuce gona da iri barci da samun kwanciyar hankali a fagen rayuwarsu kuma suna nan suna barnata ɗimbin kuɗaɗe don ganin sun tsarkake hannayensu daga gare ta amma jininka ya yi galaba akan makircin waɗanda suka ɗauki matakin wuce gona da iri kanka a nashi ra'ayin ganin addusuri a shafin totar yana cewa yau shekaru hudu da aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi a karamin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul na kasar turkiya a hannun jami'an hukumar leƙen asirin saudiya bisa umarnin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman sannan wani babban abin bakin ciki har yanzu babu labarin makomar gawarsa sannan waɗanda suka aiwatar da kisan gillar suna cikin 'yanci da walwala babu wani batun hukunta su Muhammad Adelemi a shafin na sanatotar yana bayyana cewa wasu tawagar ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙasar Faransa sun shigar da ƙara a kotu a watan Yulin wannan shekara suna zargin yarima mai jiran gadon Saudiya Muhammad bin Salman da hannu dumu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi da ɓoye makomar gawarsa suna masu jaddada cewa dole ne a ɗauki matakin hukunta Muhammad bin Salman a ƙasar Faransa domin ƙasar ta rattaba hannu kan amincewa da yarjejeniyar kotu kotun ƙasa da ƙasa mai hukunta manyan laifuka a duniya muhanna alhabib a shafinsa na totar yana jaddada cewa akwai wasu kotuna da ake samuwar su a duniya waɗanda ba su iya shari'ar laifukan da ake tabkawa a fagen rayuwa kuma mutane sun yi shiru kansu cikin takaici babu yadda suka iya domin ɗaukan fansa sai dai waɗanda suka yi zaluncin suna shagaltar da tunaninsu kan duk ire-iren matakan da suka ɗauka wajen ɓoye laifukansu amma sanin kansu ne cewa zukata ba za su taɓa mancewa da mugan ayyukan da suka tafka ba kuma duniya ba za ta taɓa iya mantar da laifukan da suka aikata ba amma tabbas akwai shari'a a lahira tana jiran su yana mai kafa hujja da ayar alkur'ani cewa a wannan rana duk za a amsa kiran mai kira domin taron hisabi babu mai kubuta daga gare shi dukkan muryoyi sun yi ladab domin sauraron hukuncin mai rahama babu abin ji sai sake-saken zuci wannan ranar ce za a bijiro da ƙararka ya jamal kashogi domin bi maka haƙƙi cikin adalci kungiyar democracy for the arab world now wato down a takaice da jamal kashogi ya kafa kafin rasuwarsa ta bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba a fagen shirye-shiryen gudanar da bincike kan laifukan aiwatar da kashe-kashen gilla da murkushe muryar yanci da suka ƙetara kan iyakan yanki musamman batun neman haƙƙi ta fuskar doka da ƙarar da aka shigar kan zargin yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan jamal kashogi kungiyar down ta sanar da gabatar da kudurin dokar bin haƙƙin jamal kashogi an asalin saudiya mai takardar izinin ƙasar amurka ga tawagar 'yan majalisun dokokin ƙasar amurka da 'yan jaridu a wannan shekara ta 2022 misali ga 'yar majalisar wakilan amurka betty mccollum 'yar jam'iyyar democratic former labour party dfl a takaice mai wakiltar garin st paul babban birnin jihar minnesota da ɗan majalisar dokokin amurka benet adam ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar gundumar jihar california da kuma ɗan majalisar wakilan amurka gary connolly ɗan jam'iyyar democrat mai wakiltar jihar virginia wannan sabon kuduri da kungiyar dam ta gabatar yana dauke da batun sukar hana bincike kan kisan gillar da aka aiwatar kan jamal kashogi tare da hanzarta hukunta duk masu hannu a tabka laifukan wuce gona da iri saboda bakar siyasar zalunci kamar yadda a cikin daftarin kudurin da 'yan majalisar wakilan amurka betty mccollum ta gabatar ta bukaci gudanar da kwaskwarima kan dokar ba da kariya ga shugabannin kasashen waje idan suka ɗauki matakan wuce gona da iri tasiri kan ɗan ƙasar amurka kamar yadda aka gudanar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi inda hakan zai ba da damar gurfanar da yarima mai jiran gadon kasar Saudiya Muhammad bin Salman a gaban shari'a kan hannu a aiwatar da kisan gilla kan Jamal Khashoggi a rahoton da hukumar leƙen asirin kasar Amurka ta gabatar a ranar 26 ga watan Fabrairun shekara ta 2021 rahoton ya fayyace cewa Muhammad bin Salman yarima mai jiran gadon kasar Saudiya ya ba da umarnin kama ɗan jarida Jamal Khashoggi ko aiwatar da kisan gilla kansa duk da cewa bangaren kasar saudiya ya nuna rashin amincewarsa da rahoton yana mai cewa rahoton yana dauke da bayanai da hujjoji marasa inganci da tushe masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa wabarakatuh